أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirinsa na rana. Zango na biyu kenan a shirin shirye-shiryen da muka sabuka muku a kowace rana. To a shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya. Muna kuma dauke da sharhin bayan labaran. Daga nan kuma muna dauke da shirin nan na kun san da ya saba duwa muku wasu cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Baya ga hakan akwai mu dauke da shirin nan namu koyi harshen Faransanci. muna nan kuma ɗauke da shirin na don matasa baya ga hakan sai shirin tarbiyyar iyali daga nan muna ɗauke da shirin nan na afirka a yau sai kuma shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa to ɗan da allah su ne jira abubuwan da zamu kama muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wanda lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da dakikoki masu zuwa lokacin na labaran duniya To tare da salama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan labaran duniya. To a kanin labaran za a ji cewa duniya na tar da hararin da Isra'ila ta kai kan shirar ko kuma take ci gaba da kaiwa kan shirar garwa da kayan agaji zuwa zirin Gaza. Iran ta bukaci a gaggauta wa Isra'ila takunkumai kan kisan kyashin da take aikatawa a Gaza. A jamhuriyar demokradiyyar Congo an yanke wa tsohon shugaban kasar Joseph Kabila hukuncin kisa bisa sa da laifin cin amanar ƙasa. To yanzu kuma ga labaran dalla-dalla tare da ni Hassan Barka Agadis. Kasashen duniya na ci gaba da yin Allah wadai da farmakin da Isra'ila ke cigaba gaba da kaiwa kan jiragen ruwan 'yan fafutuka da ke dauke da kayan agaji ga al'ummar Gaza. Ƙungiyoyin Falastinawa ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatocin kasashen duniya cike da na Turai sun bi sahu inda suka yi tir da harin baya-bayan da aka yi wa jirgin ruwan global summit flotilla a cikin ruwan ƙasa da ƙasa ƙungiyar hamas ma ta yi allah wadai da farmakin kan jirgin ruwan a iyaka da gaza wanda ta danganta a matsayin laifi na fashin teku da ta'addanci kan fararen hula tana mai kira ga dukkan masu kare 'yanci a duniya da su yi allah wadai da lamarin ƙungiyar jihadik islamic ta palestine ita ma ta fitar da irin wannan sanarwa inda ta bayyana harin a matsayin fashin teku da kuma keta yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da kuma na jin ƙai ita ma jami'ar majalisar ɗinkin duniya ta musamman kan kare hakkin bil'adama a yankunan palestinawa da aka mame francesca albanese ta ce kamin da isra'ila ta yi wa masu fafatukar ba bisa ka'ida ba ne ta kuma zargi gwamnatocin kasashen yamma da hannu dumu-dumu faransa ta buƙaci isra'ila da tabbatar da lafiyar 'yan fafatukar tare da basu kariya ta ofishin jakadanci ƙasar switzerland ta ce duk wani mataki da za a ɗauka akan jirgin dole ne ya bi ka'idoji a nata bangare ma'aikatar harkokin wajen turkiya ta yi allah wadai daga kausar murya kan abin da ta kira ta'addanci da sojojin ruwan isra'ila suka aikata kasar colombia ta kori jami'an diplomasiyar gwamnatin isra'ila sakamakon harin da tel aviv ta kai kan jirgin ruwan agaji na kasa da kasa da ke daura da gaza yayin da ta bukaci ɗaure shugaban amurka donald trump a gidan yari saboda haɗin kan gwamnatin kasar a aiwatar da kisan kare dangin isra'ila a zirin gaza shugaban kasar gustavo petro ya ba da umarnin korar dukkanin tawagar diplomasiyar isra'ilar daga bogota bayan da sojojin isra'ilar suka tsare 'yan fafatukar da ke cikin jirgin ruwan na sumud flotilla ciki har da wasu 'yan gwagwarmayar colombia guda biyu dama dai bogota ta yanke hulɗar diplomasiyar tel aviv a watan mayun shekarar 2024 amma matakin na ranar alhamis ya nuna yadda dangantaka ke ƙara tsami tsakanin bogota da tel aviv sakamakon yakin da isra'ila ke yi a gaza wanda ya laƙume rayukan falastinawa sama da dubu sittin da shida ɗari galibinsu mata da kuma ƙananan yara da yake magana da manema labarai shugaban ƙasar colombia ya ce idan shugaban amurka donald trump ya ci gaba da kasancewa da hannu a kisan ƙari dangin kamar yadda yake a yau bai cancanci komai ba sai gidan yari kuma kada sojojinsa su yi masa biyayya shugaban na colombia ya kuma yi barazanar daukar matakin shari'a ta kotun hukunta mai laifuka ta kasa da kasa icc kan washington da kuma tel aviv akalla falastinawa 44 ne suka yi shahada a yayin da wasu da dama suka jikata a ranar laraba a wasu jerin harharin da isra'ila ta kai kan wasu yankuna na zirin gaza a cewar shaidu da kuma mijiyoyin lafiya sojin isra'ila sun yi lugudan wuta kan wasu gidaje a sansanin 'yan gudun hijira na shati da ke birnin gaza inda suka kashe falastinawa biyar tare da jikkata wasu da dama wasu ma sun makale a ƙarƙashin baraguzan gine-gine wasu mutane goma sha ɗaya kuma sun yi shahada sannan wasu da dama sun jikkata a harin bam ɗin da aka kai a makarantar alfala da ke unguwar alzaitun a kudu maso gabashin wannan birni makarantar tana ɗauke da iyalai da suka yi gudun hijira a wani labari na daban kuma hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya yiwuwar ruwa ta sanar cewa sojojin isra'ila na kashe akalla falastinawa ɗari a kowace rana ta allah a zirin gaza ciki har da waɗanda ke mutuwa saboda yunwa da rashin kula ta lafiya tun daga watan oktoban shekarar 2023 isra'ila ta kashe falastinawa sama da 60,000 akasari mata da kuma ƙananan yara sakamakon kisan kare dangin da take yi a gaza ana cigaba da kokarin tsage ta buɗe wuta da kuma cimma yarjejeniyar zaman lafiya don sake gina gaza a wani bangare na wani shiri mai ɗauke da ƙudurori ashirin da shugaban amurka donald trump ya gabatar a ranar litinin da ta gabata to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tahiran iran ta yi kira da gaggauta wa gwamnatin isra'ila ta kunkumi mai tsauri kan kisan kiyashin da take ci gaba da yi a zirin gaza sakamakon rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a baya bayan nan da yake jawabi a wajen taron kwamitin kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya karo na sittin a birnin geneva wakilin kasar iran ali bahirani ya yi ishara da rahoton da kwamitin bincike mai zaman kansa na majalisar ɗinkin duniya ya fitar kan yankin palestino da ta mame a watan satumba wanda ya kammala da cewa isra'ila ta aikata kisan kiyashi kan palestinawa a zirin gaza hukumar wace yake binciken abubuwan da suka faru tun daga ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 ta gano cewa hukumomin isra'ila da jami'an tsaronta sun aikata hudu daga cikin ayyukan kisan kare dangi biyar da yajinar kisan kare dangi ta dubu ta shekarar 1948 ta ayyana waɗanda suka hada da kisa da azabtarwa da gangan da wato da kuma da nufin hallaka al'ummar palestino gaba ɗaya Kotun koli ta soja a jamhuriyar demokradiyyar Congo ta yanke wa tsohon shugaban kasar Joseph Kabila hukuncin kisa bisa samun sa da laifin cin amanar kasa da laifukan yaƙi ciki har da jagorantar kungiyar M23. An samu Kabila da laifuka da dama da suka hada da shiga wani yunkuri na tare da kayar baya cin amanar kasa azabtarwa da kuma laifukan yaƙi a cewar hukuncin da kotun ta yanke a Kinshasa babban birnin kasar. an fara shari'ar tasa ne a watan yuni bayan da majalisar dattawa ta tsige masa rigar kariya a watan mayu bisa zarginsa da hannu a ta'asar da 'yan tawayen m23 suka aikata a ladunan gabashin congo kotun ta ce masa kabila ya gudanar da tarurrukan kiran yaƙi to jama'a karshen labaran duniyar kenan. zama da lama sauraron mu bayan da aka mashan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye a sha sauraro lafiya. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. A yau sharhin bayan labaranmu zai yi magana ne game da amincewa da Falasɗinu a matsayin ƙasa da wasu ƙasashen Turai suka yi a baya-bayan nan ciki har da Birtaniya da ƙasar Faransa. Sai dai amincewa da ƙasar Falasɗinu ci gaba ne babba mai cike da tarihi amma hakan ba zai wadatar ba. A 'yan kwanakin nan ne ƙasashen duniya sun fuskanci wani lamari mai jan hankali sosai wanda ya jaddada haƙƙin falastinu na kafa ƙasarta mai cin gashin kai. Hakika wannan lamari ya kai ƙololuwarsa inda ya kai ga ranar litinin ta gabata aka kira wani taro a gefen taron wasan ɗinkin duniya karo na tamanin domin bayyana nuna amincewa da warware rikicin falastinu na kafa biyu masu cin gashin kansu akwai abubuwa guda biyu masu gayar mahimmanci da suka sanya a gudanar da taron na kafa daura biyu na farko hakika ya zo a kwanaki kaɗan sanar da shimfiɗar taswirar hanya na kafa ƙasar falastinu mai cin gashin kai bisa iyakokin da aka cimma a watan yunin shekara ta 1967 wadda ke da babban birni a birnin Kudus, wanda sama da ƙasashen duniya 142 suka amince da shi wato kusan kaso uku bisa hudu na dukkan babban kwamitin tsaro na Masar Ɗinkin Duniya kenan. Na biyu, wannan ya zo ne a wani matsayin sauyi mai cike da tarihi game da matsayin kasashen Turai kan batun Falastinu, wanda ya haɗa da amincewa da ƙasar Falastinu mai cin gashin kanta da ƙasashe fiye da goma suka yi, wanda suka haɗa da ƙasashen Birtaniya faransa kanada australia da dai sauransu da gaske ne waɗannan ƙasashen guda goma sun taɓa nuna amincewa da warware matsalar ta hanyar kafa ƙasashe guda biyu sai dai ba su iya dukan kirji wajen amincewa da falasɗinu a matsayin ƙasa ba babu buƙatar al'ummar falastinu su amince da kowa domin tabbatar da haƙƙinsu na kafa ƙasa mai cin gashin kai kamar yadda ya kasance a basar ɗinkin duniya a shekara ta 1947 inda aka ɗauki matakin raba ƙasar falastinu biyu ɗaya ta yahudawa ɗaya kuma ta al'ummar falastinu a ƙudiri mai lamba ɗari ɗaya. a fili yake cewa al'ummar falastinu sun ki amincewa da wannan ƙudiri saboda irin rashin adalcin da yake cikinsa kan haƙƙin falastinu mai cike da tarihi da baya buƙatar a juya shi ko canza shi a kowane hali sai dai rashin amincewar ba zai rage komai daga cikin tabbataccen haƙƙinsu ba wannan lamari wanda kwamitin tsaro ya tabbatar da shi a matsayinsa na wakilin majalisar ɗinkin duniya lokacin da bingorion ya kaddamar da wannan shirin na kafa a ƙasar isra'ila a shekara ta 1948 bisa dogo da iyakoki da ya gindaya idan za a raba yankin haka yake gwamnatin yahudan sahiyoniya ba su ja da baya ba tun wancan lokacin wajen ƙoƙarin ganin ta ci gaba da mamaya da da ikonta a yankunan makwabta da ƙarfin tsiya ba bayan yaƙe-yaƙe da ta kaddamar wanda ya ba ta damar wuce iyakokin da aka gindaya kan batun raba ƙasa sai da masar ɗinkin duniya bata amince da wannan mamaya da take yi ba kuma tana mu'amala da ita ne kan dole ta dawo da sauran yankunan ta mamaye da ƙarfi kuma ta buƙaci ta fice daga wajen domin ba wuri ne da ake jayayya a kansa ba kamar yadda take kirari a ko da yaushe lokacin da ƙungiyar 'yantar falastinu a matsayinta ta Yar al'ummar falastinu guda ɗaya tilo ta yi watsi da manufofin gwagwarmaya da makamai tun a shekara ta 1988 ta kuma yanke shawarar yin sulhu ta hanyar lumana sannan ta yi amfani da wannan mataki a aikace sa'ilin da aka rattaba hannu kan yarjejeniyar oslo a shekara ta 1993 sai dai kungiyar ba ta yi aiki da ƙudurin raba ƙasa ba a matsayin wata doka don sasantawa da ake so duk da tabbatar da batun kafa falastini mai cin gashin kanta a kusan kashi 44 cikin 100 na yankin falastini mai cike tarihi a maimakon haka ta amince da kudurin kwamitin sulhu na mai lamba 44 a matsayin abin da za a dogara da shi a sasantawar duk da yake cewa abin da yawa kansu na haƙƙin amincewa da kafa ƙasar falastini mai cin gashin kai wanda ya kai kusan kaso 42 cikin 100 na yankin falastini mai cike tarihi A maimakon wannan ta amince da ƙudurin ɗinkin duniya mai lamba 444 yana nufin amincewar da suka yi a baya a matsayin matsakaicin yanki na ƙasar falastinu da ake so wanda hakan ke nuna cewa yarjejeniyar da ta gabata ta gamsu da kashi biyar na yankin falastinu mai cike da tarihi wannan wani babban rangwame ne da ya kamata ya rudi gwamnatin ya nuna ta amince da shi cikin gaggawa da kuma ƙoƙarin mayar da ita da gaske sai dai hakan bai faru ba ƙasa da shekaru biyu da fara aiki da yarjejeniyar oslo a kashe isaac rabin sai masu tsatsoron ra'ayi suka fara kasancewa su ne a kan gaba sannan a hankali har suka kamo ko kuma har suka sami ikon sarrafa duk wasu manya a gwamnatin sahayuniya daga nan ta iyakacin kokarinta na dakile yunkurin kafa kasar falastini mai cin gashin kai a matsayin matakin farko na kafa isra'ila babba bisa ga abin da littafin mai tsarki na attaura ya bayyana a cewarsu. su ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis biyu ga watan oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da tar ga watan rabi'u thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko cewa shekaru 156 da suka gabata rana irin ta yau biyu ga watan oktoban shekara ta 1869 aka haifi mahatma gandhi shugaban masu gwagwarmayar kwatar 'yancin mutanen india daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka gandhi ya kammala karatunsa na jami'a a kasar ingila a shekara ta 1891 bayan ya dawo gida ya fara aikin lauya a birnin mumbai na india sai kuma a shekara ta 1893 ya je kasar afirka ta kudu a nan ne ya ga yadda turawa mulkin mallaka suke nuna wariya ga sauran kabilu 'yan asalin kasar waɗanda suka hada da indiyawa da kuma baƙaƙen fata ya dawo inda ya shekara ta 1917 tare da taimakon wasu abokansa suka fara gwagwarmaya da turawan ingila waɗanda suke yi wa ƙasar mulkin mallaka bayan shekaru 33 wato a cikin watan agustan shekara ta 1947 ƙasar indiya ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka sai kuma a ranar 30 ga watan janairun shekara ta 1948 watanni kaɗan bayan samun yancin kai wani mai kishin addinin hindu ibin da ke har lahira yana ɗan shekaru 79 a duniya gandi ya rubuta littafi mai suna jarabawa ta dangane da gaskiya inda ya bayyana rayuwarsa ta ƙuruciya har zuwa shekara ta 1921 masu saurare ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a ranar irin ta yau biyu ga watan oktoban shekara ta 1958 kasar gini conakry wadda take yammacin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka turan portugal ne dai suka fara zuwa kasar guinea conakry a ƙarshen karni na goma sha biyar miladiya sai kuma ƙarshen karni na goma sha tara turan faransa suka fara kutsawa a cikin kasar guinea shekara ta 1849 sun mai da kasar gini karkashin mulkin mallakarsu wannan halin da ya ci gaba har zuwa shekara ta 1958 inda a gudanar da zaɓen raba gardama wanda kuma sakamakon hakan ya nuna cewa mutanen kasar gini suna son 'yancin kai da wannan lokaci ne kuma ahmad seku ture ya zama shugaban yantacciyar kasar gini a shekara ta 1958 masu wurare ko kun san cewa shekaru 48 da sa gabata a rana irin ta yau bayan da gwamnatin kasar iraki ta lokacin ta haramta wa imam kumeni gudanar da harkokin siyasa da kuma jawabai dangane da abubuwan da suke faruwa a iran marigayi imam kumeni ya kama hanyar ficewa daga kasar iraki zuwa kasar kuwait amma da ya isa kan iyakar kasashen biyu wato iraki da kuwait makuntan kasar kuwait sun hana shi shiga cikin kasar bayan da suka sanar da amincewarsu da hakan kafin ya kama hanya bayan da ya rasa kasar da za ta karbe shi daga karshe dai kasar faransa ta bashi mafakar siyasa inda daga karshe kuma nufi kasar faransa din ya zauna a kasar na tsawon kusan shekaru biyu kuma ya ci gaba da gudanar da harkokinsa ba tare da wata tsangwama ba kamar yadda ya kasance kuma da alaka ta kai tsaye da manyan na hannun damarsa waɗanda suke jagorantar gwagwarmaya da gwamnatin sarki sha a cikin ƙasar iran inda a wasu lokutan ma sukan ziyarce shi a masaukinsa da yake birnin faras a ƙasar faransa bayan haka kuma marigayi imam kumeni yakan fitar da bayanai waɗanda ake isar da su zuwa ga al'ummar kasar iran wasu kuma akan watsa su a cikin sautinsa wasu bayanan kuma ana isar da su ne a rubuce ga al'ummar ƙasarsa wanda hakan ya yi tasiri matuka wajen karfafa jama'ar kasar iran domin ci gaba da yin tsayin duka wajen fuskantar gwamnatin kama karya ta sarki sha sakamakon ƙara tsananta matakai na takurawa da gwamnatin sarki sha ta ci gaba da yi wanda kuma take ɗauka a kan jama'ar kasar iran ɗan a ɓoye wannan ya ƙara azamar mutanen kasar wajen ganin cewa sun fuskanci zalunci na mulkin kama karya na gwamnatin sarkin wanda kuma hakan ne tilasta sarki sha arcewa daga kasar iran da ƙarshe kuma marigayi imam kumeni ya dawo gida kuma ya jagoranci kafa tsari na jamhuriyar musulunci a kasar masu saurare ko kun san cewa shekaru 143 da suka gabata rana irin ta yau tare ga watan rabiu thani na shekara ta 1304 bayan hijira allah yi wa babban malamin addinin musulunci kuma masanin fiƙihu da usul rasuwa wato ayatollah marza abdulrahim nahawandi ya kasance yana ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka shahara matuka a ɓangaren ilimin fikihu da usul sannan kuma da dama daga cikin malamai a ƙasar iraki da iran sun amfana da iliminsa a lokacin rayuwarsa yana ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce musamman a ɓangaren fikihu da kuma ɓangaren usulul fikih kamar yadda kuma a ɓangaren hadisi ma ya taka gagarumin marawa baga kuma ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa a waɗannan ɓangarori. sannan kuma da dama daga cikin ɗalibansa sun zama manyan malamai a bangaren ilimin fiƙo da usul musamman sannan kuma yana daga cikin malamai waɗanda ake komawa zuwa gare su a bangaren fatawi na addinin musulunci yana daga cikin malamai waɗanda suka koyar da ilimin ahlak wanda ake amfana da littafansu har yanzu haka a manyan cibiyoyin hausa a ƙasashen iran da iraki آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shirya na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari a makon da ya gabata kun ji cewa muhammad tare da abokinsa kamal sun tattauna dangane da yadda aika ke gudana a sashen kula da watsa shirye-shirye zuwa kasashen ƙetare na marar jamhuriyar musulunci ta iran da kuma kamal ɗaya ne daga cikin ma'aikata na gidan radiyon larabci da ke wannan sashe dangane da yadda suke gudanar da ayyukansu kuma suke yada shirye-shiryensu sun tattauna tare da muhammad kuma za a je tana kamar ta gabata a cikin wannan shiri amma kafin nan sai an saurari dukkanin kalmomin da za a amfani da su kamar haka. چه کاری؟ ایکی شما انجام می دهید کی کی رادیو عربی گدن رادیو لربچی خبر لبری اخبار لبری گزارش رهوتو شنونده می سوراری شنوندگان ماسو سوراری من ترجمه می کنم نی اینا ترجمه و گوینده می گباتر دا شده شده رادیوها گیداج رادیو برون مرزی بنگرن واسه شده شده زوا کسا شنگه برنامه شری برنامه ها شری شری آنها تولید می کنند سو سنا شری آنها پخش می کنند سو سنا واز صدا مریا جمهوری اسلامی جمهوری مسلمچی مختلف دبن دبن نگاه دوبی مطبوعات جریدو د مجلو آشنایی سامون مسنیا اسلام addinin musulunci mas'ale batu مسائل بچوتوا روز رانا جهان دنیا ایران قصر ایران ایران شناسی سنن ایران متنوع دبن دبن در مورد دنگنه کانادا شما دارید کی کانادا ما تولید می کنیم مو منا شریاوا تعداد ونی عددی سراسر باکی دیا جهان دنیا ما داریم مو منادا از طریق تهنگر نامه وسیقه تلفن ویر ترهو ایمیل هنگر ایکی واد ساقو تا ایمیل آنها در تماس هستند سو سنا چکن توبر نظر مهنگه شما میدانید کی کسنی درست است هکنی علاقه سو ما پخش می کنیم مو منعوز اوه تا امروز هر زوا یو من گوش نکرده ام بن تبا سوراری با شماره لمبه فرکانس میتوچن کام شده شری؟ من میدهم نی زم لطف می کنید ککوتا To bayan da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a saurari yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da Kamal شما در رادیو عربی چه کاری انجام می دهید؟ من اخبار و گزارش ها را ترجمه می کنم. در ضمن گوینده خبر هم هستم. رادیوهای برون مرزی چه برنامه هایی برای شنوندگان تولید و پخش می کنند؟ صدای جمهوری اسلامی برنامه های مختلفی تولید می کند مثل خبر، نگاهی به مطبوعات، آشنایی با اسلام، مسائل روز جهان، ایران شناسی و غیره پس برنامه های متنوعی دارید بله رادیو شنوندگان مختلفی دارد پس باید برنامه های متنوعی داشته باشد راستی رادیوهای برون مرزی چه تعداد شنونده دارند؟ این رادیوها در سراسر جهان شنونده دارند. شنوندگان از طریق نامه، تلفن و ایمیل با برنامه ها در تماس هستند. پس شما نظر شنوندگان را در مورد برنامه ها می دانید. درست است؟ بله ما با توجه به علایق شنوندگان برنامه هایی را برای آنها پخش می کنیم. من تا امروز رادیوهای برومرزی ایران را گوش نکردم. من به شما شماره فرکانس رادیو عربی را می دهم. لطف می کنید. تو مدلا تونزو کماسی سی اسراری ونن و کمر دا تا اما دا ترجمه چه اچکن هرشن حوصا. شما در رادیو عربی چه کاری انجام می دهید؟ ونه ایکی نه ککی رادیو لرب چی؟ من اخبار و گزارش ها را ترجمه می کنم. در ضمن گوینده خبر هم هستم. نی اینا پسر لباره در نی. هکنم کما اینا گباتر در لباره. رادیوهای برون مرزی چه برنامه هایی برای شنوندگان تولید و پخش می کنند؟ کی رادیو نه بانگران واسه شری شری زوا شن کتری و دن شری نی سیک شری آوا تردد واس آوا گماسو سولاری صدای جمهوری اسلامی برنامه های مختلفی تولید می کند مثل خبر، نگاهی به مطبوعات، آشنایی با اسلام، مسائل روز جهان، ایران شناسی و غیره. مرر جمهور چی؟ تنا شریع شریع شریع دبن دبن کمر لاباری شرح جریدو مسانیا کم مسلم چی بطوتو na ندونیا مسانیا کن ایران da dai sauransu. پس برنامه های متنوعی دارید کنن کنا ده شریه دبن دبن بله رادیو شنوندگان مختلفی دارد پس باید برنامه های متنوعی داشته باشد ای گیرن رادیون ندا ماسو سوراری دبن دبن کنن دولنه ya zama yana da shirye-shirye daban-daban. راستی رادیوهای برون مرزی چه تعداد شنونده دارند؟ shin gidajen radiyon bangaren watsa shirye-shirye zuwa kasashen ketare adadin masu saurare ya kai nawa این رادیوها در سراسر جهان شنونده دارند شنوندگان از طریق نامه تلفن

ka مهنگر ماسو masu دنگنه dangane da shirye-shirye بله ما با توجه به علایق شنوندگان برنامه هایی را برای آنها پخش می کنیم. ای منا واتسا شریه شریه به لعکری دا ابن دا ماسو سوراری سکی سو من تا امروز رادیوهای برومرزی ایران را گوش نکردم نی هر زوا یو ban سوراران sauraron رادیو نه بنگارن واتس shirye شیرن ایران زوا که ƙetare با من به شما شماره فرکانس رادیو عربی را می دهم. نی زن باکا لمبر میتوچن کام شیره رادیو چی؟ لطف می کنید. که madala to banda aka saurari wannan tattaunawa da kuma tarjamata a cikin harshen hausa a nan za mu dasa aya sai kuma idan allah kanmu a mako na gaba za a ji mu dauki da ci gaban shirin a cikin wani darasin to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri musamman waɗanda aka ji su daga cikowa da malama gudusiyan sai kuma malama jula ta shirin a faifai ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. matasa. Bismillahir Rahim. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne da yawan da muke bijiro muku da matsalolin da suka shafi matasa a fagen rayuwa da kuma kalubalen da ke gabansu. Kuma idan ma saurare suna a tare da mu, mun buɗe tattaunawa ne dai akan matsalar shan muggan ƙwayoyi da yake watsuwa a tsakanin matasa musamman ma dai 'yan mata. mun kuwa tattauna da malama Ummu Kulthum kasim wacce ita ce mataimakiyar darakta ta hukumar Hisba da ke jihar Kano. Daga cikin abubuwa da kuma bayanan da malamar ta yi mana sun kunshi wato magana akan dalilan da suke jefa matasan mata fadawa cikin wannan matsala ta shan kwayoyi. ta ambata cewa abin da 'yan matan suke ɗauka a matsayin soyayya da samari na daga cikin musabbabin tsundumar su a cikin shan muggan kwayoyi, tare da dogon nazari akan abin wato ba tare da dogon nazari akan abin da zai biyo baya ba har ila yau ta yi bayani akan yadda ƙungiyar hizba ta mai da hankali wajen faɗa da wannan baɗala ta hanyar kame masu sayar da ƙwayoyi da kuma wato ƙoƙarin jefa matasa a cikin shaye-shaye To a yau shirin namu zai ci gaba ne akan wannan batu na shan kwaya a tsakanin samari da matasa musamman ma dai 'yan mata. Alhaji Ado Ahmad Gidan Dabino na daga cikin waɗanda masu sauraro suka ji wato muryarsa a shirinmu na baya. kasantuwarsa fitaccen marubuci wanda kuma ya taɓo wannan matsala a cikin littafinsa musamman ma da wani littafi da ya rubuta wanda yake magana akan wato shan magan ƙwayoyi a tsakanin 'yan mata da kuma mafita ya taɓo wannan batu baya ga tambayoyin da ya amsa wa shirin namu a baya a lokacin da ya rubuta littafin na musamman dangane da shan muggan kwayoyi mun sake tuntubarsa a wannan lokacin da aka kaddamar da littafin tambayan mu ta farko a gare shi ita ce kowane abu ne ya ingiza shi tun da fari ya fara bincike da nazari a kan yadda shan kwaya ya watsu a tsakanin yan mata assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh abin da ya faru ni tun da ina hulɗa da mutane da yawa kuma ofis na wajen mutane ne hira ake yi ake tattauna matsalolin shaye-shaye da sauran abubuwan da suke damun matasa shi sai aka ce abin ya wuce ma yanzu maza kawai ya kai ga har ga mata matan ma hada matan aure da zaurawa haka abin yake eh to sai zan tuttuka dai aka sai to wannan sai sa nake to bari ni in bincika ma in ji daga majiya mai tushe wanda ta kai na haɗu da masu shaye-shayen nan a fido na hira da su na yi da su a waya cikin garin Kano da wasu jihohi ma ba ma Kano kawai ba. Kuma lokacin da na fara yin takarda ce na gabatar a shekarar biyu da ɗaya. a dubi da sha bayan na yi binciken sai na buga ta a jarida a duk jaridan hausa na najeriya suka buga to daga nan ne wasu na haɗu da su ma matan daga wasu wurare a wasu jihohin cike kira na suna cewa ai ga abin da yake faruwa ga abin saboda haka sai na da ƙara bincike kaga na samu wani wata makaranta kenan daga masu yin abin inda su ne yake cewa waka daga bakin mai ita to har aka zo dubu biyu da sha biyu aka sake gayyata ta wani taro shi ma a wata ƙungiya mai zaman kanta na gabatar da takarda to wannan da ya kai sula har aka zo aka ce to ya kamata a littafi ita gwamnatin jihar kano karkashin hukumar jagoranci da ba da shawarwari wato guidance and council shi shugaban wajen ya ce yana da sha'awa a mai da shi littafi aka buga wa gwamnatin kano kofi dubu biyar ta raba su a jihohi a kananan hukumomi guda arba'in da hudu na jihar kano da kuma sauran mahimman mutane a gwamnatance sannan ni kuma na buga nawa wanda na shigar da shi kasuwa wanda na sanar da jama'a a cikin kafar sadarwa cewa to yanzu yana jihohi kaza kaza kaza sauransu masu bukata za su zo su iya samun su dan su ɗaya da da ake cin karo da su ga 'ya'yanmu ga matayenmu ga 'yan uwanmu da sauransu. A shirin baya, Malam Ado Ahmad Gidan Dabino ya faɗa mana cewa soyayya da 'yan mata suke yi da samari na daga cikin abubuwan da suke ingiza su shan ƙwaya domin wato ƙarin bayani da kuma samun haske akan wannan batu. mun tambaye shi shin ko wannan ne kaɗai dalilin da yake ingiza 'yan mata ɗin shan ƙwaya ga abin da yake faɗa. Ba shi kaɗai ba ne ba soyayya abubuwan da suke sa matasa su shiga shaye-shaye sun kai arba'in da wani abu abin da na lissafo su a cikin littafin amma dai wasu daga ciki akwai samari akwai ƙawaye akwai iyaye ma saboda akwai iyayen da suke su suke fara asasawa ah, 'ya'yansu wannan abu misali ya eh, mutum ne zai zo a gaban yayansa ya sha sigari ko ya sha wuyi ko ya sha giya ko wani abu to ‘ya'ya da za su tashi sai su ga cewa ashe wannan abin da eh, baba yake abu ne mai kyau idan nima na yi babu wata damuwa kenan sannan akwai batun yara matasa musamman mata da wasu iyaye suke hannanta musu kula da kansu mana kuɗin makaranta kuɗin kaza kuɗin kaza da kula da komai da komai to wannan sai ka ga yarinya ta faɗa hannun kawaye ko abokai masu irin wannan tabi'ar wanda su daman kamar mu ce masu shaye-shaye da sauran suna da wani zumunci in zaka sha abun da zai sa kama ya kyauta ma sai a baka amma ba za a iya ɗaukar kuɗi a baka ba kaga wannan ma wata babbar ah, abin ce sannan akwai wannan me yake cewa ah, curiosity eh, misali ko in ce eh, to zan ce fasara shi da Hausa mutum ya ga wani ya sha abu ya bugu shi ma sai ce ah me ake yi ne ko me ake ji in an sha an bugu ni ma bari in ba to irin wayannan abubuwan da yawa na lissafo su guda arba'in da hudu wanda su ne dalilan da na faɗa wanda a sakamakon binciken na samu ba lokaci da za a lissafe su gaba. To da yake an ce kowace cuta tana da magani, shirinmu ya sake komawa wurin hajiya Umar Kulthum Kasim domin jin ko ƙungiyar Hizba tana da wasu matakai da take ɗauka domin fitar da samari da 'yan mata daga cikin wannan ja'ifa ga abin da take faɗa. alhamdulillahi ta san abin da yake zuciyarsa gaba ɗaya shine matasa da mata duk lokacin da ka tuntube shi akan harkar matasa da mata wato na abu ne wanda yake in aiki ne da ya shafe su to baya wasa a kansa yana iya ƙoƙarin su ga cewar a yanzu an tabbatar da cewar matasa sun samu sana'a kuma sun samu karatu da dogaro da kansu tunda akasari wasu su za ka ga rashin karatu rashin ilimi ko kuma rashin kula tun farko ta iyaye iyaye yawanci su ne suke karya abin tun farko za ka gani duk lokacin da Allah ya baka arziki na ɗa ka himmata kace ka tarbiyyantar da shi kana mai tsarkakewa da cewar Allah ne zai taimake ka to insha Allahu Allah zai taimake ka kuma za ka ga da yawa 'ya'yan talakawa sun yi rayuwa ingantacciya da yawansu sun samu kubuta kuma sun zama wasu da shi wannan ilimi domin kamar da wani mawaƙi yake faɗa cewa ilimi shine yake ɗaga gidan da yake shi jahilci kuma yakan rubuta gidan da yake ginanne to sukan samu wasu iyaye su yi iya ƙoƙarinsu to tare da haka a yanzu insha Allahu gwamnatin jihar Kano gwamnati ce matasa da mata suke makogoranta don haka insha Allahu ana nan wannan hukuma tana ta iya kokarinta don tabbatar da cewa matasa jihar Kano insha Allahu tabaraka ta'ala ya zama cewa kwaya da shaye-shaye sun zama tari a cikin jihar Kano insha Allahu muna yi muna roƙon Allah kuma insha Allahu wannan gwamnati za a taimaka musu da sana'o'in yi don su zama masu dogaro da kansu idan ka bar matashi wato ya zama bizi ya zama aiki ya masa yawa ba shi da lokacin da zai yi. lokuta da yawa matasa ai sun samu ayyukan yi to duk lokacin da ka ba shi aiki za su kintsu abin da muke magana kenan a kansa ran nan muna magana cewa ya kamata a ce matasa ko da ma sun jinya a ofis in aka sassaka su tunda wani bai yi karatu ba wani bai tsaya ya yi karatun ba to kaga in ka saka shi zai ji kunya a ce ya shigo ofishin shugabansa shugabansa ya ji yana wani warin ganye ko warin wani abu ko kuma ya zo yana maye to dan wannan lokacin idan ya saba da safe zuwa yamma da safe zuwa yamma insha Allah a haka kuma a iyaye da hukumomi da malaman jiha da malaman ƙasa baki ɗaya suna ta yin addu'a insha Allah sai ka ga insha Allah yaran sun inganta. da masu sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma wani lokaci a nan gaba inda za mu sake haduwa da ku tare da wani jigon wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu tarbiyyar iyali masu sauraro barkamu da haka, da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su ci gaba da yi mana hannunka mai sanda a kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radio boh karkashin hausa tv da ke nan minin tehran da ne awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu a cikin shirin har zuwa karshen sa a yau yara a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malami muhammad da zare da ke birnin yamai ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon haƙoƙi daga littafin risalatul hukuk na imam zainul abidina nan imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai tashi ne kan haƙƙin sadaka akan dan adam auzu billahi sami al-alim min ash rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الأسر والزمان روحنا له فداء ‘yan uwa masu girma ‘yan uwar imani masu jin mu da shawararren mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ga mu dai muna ci gaba da darasin mu a cikin risalatul hukuk na maulana ali zain al-abidin da imam husaini alaihi salam kuma za mu tashi a haƙƙi na goma sha biyu kinan daga cikin haƙoƙin al'afa'al za mu yi magana kinan a haƙƙus sadaka kowane aiki dai ka aikata to ka san facewa kanka kawa kuma za ka ga abunka gobe lahira zai zo maka cikakkiyar halitta in ma kyakkyawa ko mummuna in ka ga munin kai ka munana abinka in ga ga kyakkyawa to ka gode wa Allah sai malana ali zin labidin alayhi salam ya ce wa amma haqqu sadaka fantalama annaha zukhraka inda rabbika wa wadi'atuka allati la tahtaju ila al sadaka tana da haƙƙi a kanka haƙoƙin suna da yawa sai ma mai masu ya mana ishara a kan na Moses ya ce haƙƙin sadaka a kanka kai ɗan adam haƙƙin sadaka a kanki haƙƙin sadaka a kaina haƙƙin sadaka a kanmu gaba ɗayanmu shine mai an ta'alama annaha harka inda Wajibin wajibinka ne ka san sadakar da ka ba da nan sadakan da ka gabatar ɗin nan sadakan da ka ƙaddamar ɗin nan ita ce ajiyar ka a wurin ubangijinka ajiya ka zuba asusu ne Asusun ka ne kwant ɗinka ne da abun da ka zuba yana nan ajiyar ka ce allati la tahtaju ila shahad wadda ba ta bukatan wani shaidu ba kamar ajiyar banki ba wanda in ka je ka ajiye sai an baka risit. la ba ta bukatar sai ka kafa shaida tana nan ajiye ba ta gara bale zago فإذا علمت ذلك كنت بما استودعته سرا أوثق بما استودعته علانية tunda ajiyar ka ce ka basuwa a wajen Allah wani bawan Allah yana cewa na dubi halittan nan na lura da duk wanda ya samu wani abu mai kima mai daraja mai muhimmanci yakan shi ya ajiye a banki ko a bankaɗe sai na saurari allah ta'ala yana cewa ma inda kum yanfado ma inda allahi bakin abinda ka aje a hannunka ko abinda ka aje a kawun banki ɗinka zai ƙare amma abun da ka aje a wurin allah wanzaje ne to daga wannan rana sai na zama duk lokacin da na samu wani abu mai kima duk lokacin da na samu wani abu mai daraja duk lokacin da na samu wani abu mai muhimmanci sai in baiwa Allah ajiyarsa abun nufi sai in yi sadaka da shi in ka fahimci haka to za ka fi zama kana samun nutsuwa a zuciyarka idan ka ajiye wannan ajiya a asirce fiye da yanda za a ce ka ajiye ta a gaban shaidu. don haka wa kana al'amru bainaka wa bainahu fiha sirran ala kulli hal idan har ka ɗauki ajiyarka sadakarka ka basuwa saboda Allah kuma ka bayar da ita a asirce to yanzu fa tsakaninka ne da Allah ta'ala amma in ka ajiye ka basuwa a bayyana fa al'umma mutanen da ka yi a gabansu sun gani ba mun ce laifi ne kai sadaka a bayyana ba kana iya kai sadaka a bayyane saboda ka ja hankalin waɗansu su ma su yi sadaka amma ka yi sadaka a asirce ya zam tsakaninka ne da allahnka ya fi maka nutsuwa ba sai ka fito ka bayyana ba ba sai wani ya ji ba ba sai wani ya gani ba a lokacin ka fi samun nutsuwa a'a ba za ka ba da sadaka kar ka zam kai mai ba da sadaka ne a gaban idon mutane kada ka zama kai mai faɗan cewa na bawa na sadakar abu kaza ne ya ji don wani ya ji yin haka zai nuna kamar baka amince ma ka ba da ka ba ajiya. masu raro kada a shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion bioh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan yadda ya kamata a bada da sadakar da fatan iyali da su amfana da wannan shiri ko kamar baka amince da cewa Allah zai mayar maka abin da ka ajiye din ba shi yasa kake kafa shaida don kanka ka aje makanka a wajen wanda ya iya ajewa wadataccen sarki wanda bai da buƙatar komai a wajen kowa kowa yake da buƙata a wajensa kuma ya ɗaukan maka alkawari in ka aje ɗaya zai baka goma ala sabilin misal aƙalla takadir in ka aje ɗaya Allah zai baka goma man zai yuqridu Allah qardan hasana fa yudaifu lahu ad'afan kasira wa zai bai wa Allah ramci ramci mai kyau wanda in ka ba da ɗaya Allah lillinka maka so goma ko so saba'in ko so ɗari ko so dubbai ko ya linka maka babu adadi ka ba suwa saboda Allah kuma ka ba suwa da tsarkin zuciya ka yi asirrance ya fi kai a bayyane Iya a bayyana kamar yana nuna baka amince Allah zai mayar maka ba sun mallam nun biha ala ahadin na halak idan ka ba da sadaka ka ɗauka ka ba suwa don Allah to kada ka yi wa wani gurin ka taimaka mai Allah yana ce la tabtulu sadaqatukum bil manni wal aza kar ka ba mutum taimako ka ba mutum sadaka sannan ka koma kare masa gori Ainihin ni na masa kaza in ba da ni ba da ai kaza ka bata sadakanka ka rusa abin da ka gina wa za ka yi wa gori tun da ka ajiye wa kanka ne ba wani ka ba ba ba wani ka ajiye ma ba wanda ka ba ka ba shi ne don Allah ya lillinka maka Kinan amfanin naka ne sannan kuma shi bawa Allah miskini talakan da ka taimaka ma lokacin da ka taimaka masa zai maka addu'a manzo ya ce mana hal turhamuna illa bi du'a'i du'afa'ukum ku masu hali ku sani Allah subhanahu wata'ala yakan Yi muku buɗi ne Allah yakan ba ku kariya yakan muku buɗi a arzikinku a dalilin addu'ar raunananku da kuke taimaka ma don haka ka ba basuwa don Allah kuma kar ka yi ma wani gori don ka taimaka masa idan har ka yi gori to fa ka sani ba shi wanda ka ba ka taimaka ma ka wulakanta ba da ka masa gori ba shi ka kunyata ba ba shi ka kaskasta ba ka kaskanta kanka ne li'anna fi zalika dalilin ala annaka lam ka nafsaka biha idan har ka gora ma wani da nufin ka cutar masa ka tada masa hankali ko ka gora masa ya ji ciwo to kana nufin shi ka ba ba kanka ka ajiye ma ba ba kana neman sakayyar ta bane a wurin Allah shikenan ka tabe ka bata sadakanka kai ko duk abun da ka bayar kana fatan ya zama ka bayar ne don Allah don Allah tabaraka wa ta'ala ya lillinka maka gobe lahira to me na gori to haƙƙin sadaka dai ka kiyaye kada ka yi wa wani gori da ka bashi idan ko har ka zama za ka bayar don ka yi gori to sadakar ta zama asara ba ka kiyaye haƙƙin sadaka ba wala haula wala quwwata illa billah yan uwana masu girma yan uwar imani a yau ma dai na ganin lokacin da aka ɗiba ma filin ya kawo jiki to haka anan za mu takaita sai mu ce wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tafirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farjahum to gashi dai malam ya sake sakin jiki da bayani idan lokacin ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan yamin lokacin da ya bayar allah ya saka ya ƙara karfin jiki duk ma'awal kunya da na shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ku malaman makaranta kun ga irin haka shine mai Africa, a Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. Inda a cikin shirinmu a wannan mako za mu taɓo batun matakin da shugaban ƙasar Mozambique ya ɗauka ne na ƙaddamar da tattaunawar ƙasa don samar da aminci da inganta zaman lafiya da ni sunu sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar mozambique daniel chapo ya sanar da kaddamar da wani taron tattaunawa na kasa na shekaru biyu a wani taro da ya samu halartar jami'an gwamnati da shugabannin 'yan adawa da wakilan kungiyoyin fararen hula a mafoto babban birnin kasar ana kallon wannan shiri a matsayin wani yunkuri na buɗe hanyoyin sadarwa tsakanin 'yan siyasa daban-daban na ƙasar. Chapo mai shekaru 48 a duniya shugaban kasar mozambique na farko da aka haifa bayan samun 'yancin kai ya hau kan karagar mulkin kasar ce a watan janairu cikin kalubale masu sarkakiya da suka hada da matsalar tattalin arziki da 'yan tawaye masu dauke da makamai a arewacin kasar da kuma rikicin siyasa bayan zaɓe da aka gudanar a baya-bayan nan a wata hira da gidan talabijin na aljazira na harshen ingilishi shugaban na mozambique ya yi imanin cewa tattaunawar ƙasa za ta iya samar da tsarin tunkarar waɗannan matsaloli da kuma samar da zaman lafiya Jafo ya yi imanin cewa fahimtar halin da Mozambique ke ciki a yanzu yana buƙatar sake duba abubuwan da suka faru a baya wanda ya ɗauki tsawon ƙarni biyar na mulkin mallaka na Portugal. sannan yakin kwato 'yancin kai a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar 'yan da mozambique free limo wanda ya ƙare da samun 'yancin kai a shekara ta 1975 duk da haka farin cikin yancin bai daɗe ba yakin basasa ya kunno kai da ya zubar da jinin jama'a kuma ya ɓarke ne a shekara ta 1977 tsakanin firlimo da ƙungiyar adawa ta renamo wanda yakin dai ya ɗauki tsawon shekaru goma sha shida ana yi ya kuma lashe rayukan mutane kusan miliyan ɗaya kafin a kawo ƙarshensa ta hanyar cin mai yarjejeniyar zaman lafiya a birnin roma a shekara ta 1992 Chafo ya ce shekaru 500 na mulkin mallaka a tsakanin shekaru 50 da samun 'yancin kai ciki har da shekaru 16 na yakin basasa da ya lashe kayayyakin more rayuwa kona masana'antu da shaguna da kuma kashe 'yan Mozambique fiye da miliyan guda. a gefe guda kuma bayan zaben watan oktoban shekara ta 2024 kasar ta sha fama da zanga-zanga kan zargin tafka magudi shugaban ya amince da cewa kowane zaɓe tun daga 1994 yana yin barazana ga zaman lafiya yana mai jaddada cewa babban kalubale a yau shine samun ɗorewar siyasa tattalin arziki da zaman lafiya a lardin cabo delgado mai arzikin iskar gas da ke arewacin ƙasar ta waye da makamai da aka fara a shekara ta 2017 na ci gaba da yin barazana ga tsaron ƙasa duk da shigar da sojojin shiya da na ƙasa da ƙasa suka yi wajen neman kawo ƙarshen rikicin chafo ya yi imanin cewa mafita ba ta allaka kawai da ƙarfin soji ba sai dai yana buƙatar fahimtar manufar 'yan tawaye da buɗe hanyoyin tattaunawa kamar abin da ya faru da namu a shekara ta 1990 baya ga kalubalen tsaro mozambique na fuskantar taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma ci gaban da bai wuce kashi uku cikin ɗari ba a cewar kiyasin bankin duniya duk da haka shugaban kasar yana dogara ne kan tattalin arzikin noma ma'adanai da makamashi na kasar da kuma manufofin kasashen waje bisa karin abokai da makiya yayin nuni da nasarorin da aka samu duk da wahalhalun da ake fuskanta kafin samun yancin kai jami'a ɗaya ce kawai ake da ita a ƙasar a yau ana da fiye da hamsin a fannin kiwon lafiya ana da likitoci ƙasa da biyar a yau ana da fiye da dubu biyu shirin da chafo ya kaddamar na da nufin haɗa kan masu ruwa da tsaki daban-daban jam'iyyun siyasa ƙungiyoyin farar hula malamai matasa mata da shugabannin addinai ya jaddada cewa burinsu shine gina tsarin mulki na bai ɗaya inda ake ganin kowane ɗan ƙasar mozambique a matsayin ɗan ƙasa ba tare da la'akari da ƙabila addini ko siyasa ba duk da matsaloli masu yawa chapo ya bayyana 'yan mozambique a matsayin mutane masu juriya kuma ya kammala da hangen nesa na dogon lokaci dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa dasa cancantar riƙe mukamai rungumar bambancin ra'ayi da kuma shigar da matasa wajen tsara makomar ƙasar ta gaba yayin da kasar ke fuskantar cika shekaru hamsin da samun yancin kai sabon shugaban kasar ya ce a wannan karon teburin tattaunawa zai zama hanyar samar da zaman lafiya da hanyar zaman lafiya mai ɗorewa da haɗin kan ƙasa baki ɗaya a nata ɓangaren majalisar dokokin ƙasar mozambique ta zartar da sabuwar doka don kwantar da tuzumar siyasa a ƙasar. a wani gagarumin sauyi na siyasa majalisar dokokin mozambique ta amince da wata sabuwar doka mai taken dokar tattaunawar ƙasa matakin da aka bayyana a matsayin wani ci gaba akan hanyar yin sulhu tsakanin al'ummar ƙasa da kuma aza harsashen samar da zaman lafiya mai ɗorewa bayan shekaru da dama da aka shafe ana takun saƙa da rikicin siyasa dokar wadda aka amince da ita daga gagarumin rinjaye a cikin wani yanayi mai wuyar fahimta ana kallonta a matsayin wata manuniyar samun ci gaban siyasa a tsakanin cibiyoyin ƙasa da kuma ƙudurin samar da mafita mai ɗorewa kan matsalolin da suka addabi ƙasar sabuwar dokar ta kafa majalisar tattaunawa ta ƙasa Ƙungiyata ta dindindin da ke da alhakin shirya tarurruka da tuntubar juna a tsakanin ɓangarori daban-daban na siyasa da zamantakewa ciki har da gwamnati jam'iyyun siyasa ƙungiyoyin farar hula shugabannin addinai da shugabannin gargajiya kamfanin dillancin labaran igna ya nakalto daga shafin sadarwa na yanar gizo na cewa wannan majalisa za ta tattauna muhimman batutuwa da suka shafi halin da kasar ke ciki a yanzu da kuma nan gaba kamar adalci na riƙon ƙarya ci gaban gida da batun tsaro da zaman lafiyar al'umma a ƙoƙarin da ake yi na ɗinke barakar da ke tsakani hukumomin gwamnati da 'yan kasar da kuma karfafa hanyoyin fahimtar juna a tsakanin al'ummar mozambique kakakin majalisar ya jaddada cewa wannan mataki na da nufin samar da amana tsakanin abokan hamayyar siyasa da kuma kafa wani tsari na dindindin na musayar ra'ayi nesa ba kusa ba na rikici ko bambanci wannan yunkuri dai ya zo ne a lokacin mahallin tarihi mai sarƙaƙiya na tohomu gama tsakanin jam'iyyar kwalimo mai mulki da kuma renamo wanda tun asali 'yan tawaye ne a lokacin yakin basasa tsakanin shekara ta 1977 zuwa 1992 kafin ta rikide zuwa jam'iyyar adawa duk da rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a jere ana ci gaba da zaman ɗarɗar a tsaka-tsaki musamman a tsakiyar ƙasar har zuwa shekara ta 2019 sai dai kuma abin da ya sa aka amince da wannan doka shine tashe-tashen hankulan da ta ɓarke a ƙasar biyo bayan zaben shugaban ƙasa da aka yi a ranar tara ga watan oktoba mai cike da takaddama wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 360 a cewar majiyoyin cikin cikin gida da na waje waɗannan al'amura sun nuna sauyin yanayi wanda ya sa 'yan siyasa suka fahimci buƙatar gaggauta tsarin doka don tsara tattaunawa da kuma hana sake afkuwar rikicin siyasa a nashi bangaren kamfanin dillancin labarai na anadolu ya bayyana cewa wakilai da dama sun ɗauki sabuwar dokar a matsayin nasara ga dimokuraɗiyya da tattaunawa da kuma hanyar da za ta sake tsara yanayin siyasa cikin haɗin kai da adalci sun jaddada cewa hakan yana nuna farkon wani sabon mataki da ya dogara akan aiki ba tare da nuna wariya ba da fahimtar juna maimakon adawa duk da irin tarbar da dokar ta samu wasu masu lura da al'amura sun yi gargaɗin fuskantar kalubalen aiwatar da ita musamman ma buƙatar tabbatar da 'yancin cin gashin kan majalisar tattaunawa ta ƙasa da kuma wakilcinta na haƙiƙa na dukkanin ɓangarorin al'umma ba tare da zama wani tsari ne kawai da hukumar hukumar zartarwa ke tafiyar da ita ba haka kuma wasu masu fafutuka sun bayyana damuwarsu kan yiwuwar jam'iyya mai mulki za ta mallake kundin tsarin mulkin wanda hakan kan iya aiwatar da shirin kamar yadda aka tsara a wani gagarumin shiri da shugaban kasar mozambique daniel chabo ya sanar ya jaddada wani sabon shirin farfado da tattalin arzikin kasar wanda a ƙarƙashinsa aka kafa asusun haɗin gwiwa na ƙasa da miliyan 40 tare da tallafi daga bankin duniya domin samar da kuɗaɗe ga ƙanana da matsakaitan masana'antu da bayar da lamuni ga kusan kamfanoni dubu sha biyar a wajen bikin baje kolin kasuwanci na ƙasa da ƙasa na mafoto da aka gudanar kwanan nan a babban birnin ƙasar mafoto ƙasar ta baje kolin kayayyakin amfanin gona da kuma tabbatar da hanyoyin zuwa hannun jari baje kolin ya janyo hankulan mahalarta kusan dubu uku da ke wakiltar kasashe kusan talatin daga yankuna daban-daban kuma ana sa ran dubun dubatar za su ziyarce shi a lokacin cinikinsa a jawabinsa na buɗe taron shugaba cabo ya jaddada muhimmancin samar da yanayi mai kyau ga masu zuba hannun jari na kasashen waje tare da gina tattalin arzikin cikin gida mai haɗe da ɗorewa Chabo ya ce Mozambique tana jin daɗin yanayin ƙasa, tashar jiragen ruwa da hanyoyin ci gaba da albarkatun ƙasa, noma da yawon buɗe ido. ya kara da cewa babban abin da kasar mozambique ke da shi shine jama'ar ta abokanta da kuma aiki tukuru waɗanda a cewarsa suna da sha'awar kai kasar ga ci gaban tattalin arziki duk da yawan albarkatun noma da ma'adinai da iskar gas na mozambique hasashe na nuni da cewa arwa tattalin arziki ba zai wuce kashi uku cikin ɗari ba a shekara ta 2025 idan aka kwatanta da kashi 1.8 bisa ɗari a shekara ta 2024 da kashi 5.4 cikin ɗari a shekara ta 2023 hakan na nuni da cewa ƙasa na samun raguwa matuƙa a 'yan shekarun nan baya ga ƙarancin ci gaban da ake samu ƙasar na fama da cin hanci da rashawa batun ɓoye sukan da suka kai kusan dala biliyan biyu na ci gaba da addabar ƙasar da fuskantar cikin ayyukanta da kuma kimarta tsakanin masu zuba hannun jari da abokan hudar ƙasa da ƙasa rikicin tsaro da ke barazana ga zaman lafiya da kuma zanga-zangar shekara ta 2024 sun kuma shafi fannin yawon bude ido wanda a baya ya sanar da fa'ida mai yawa ga kasafin kuɗi kuma ya taimaka wajen ƙarfafa tattalin arziki da ya durƙushe. tawayen masu dauke da makamai a lardin cabo delgado ya kuma dakatar da wani aikin samar da makamashi na kudi dala biliyan ashirin wanda ya janyo hasarar kudaden shiga na kasar shekaru da dama yawancin mahalarta taron sun yi imanin cewa noma ita ce hanya mafi kyau don magance matsalolin tattalin arziki da fitar da ƙasar daga ƙangin talauci saboda ana iya fitar da amfanin gona zuwa afirka ta kudu da vietnam masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu. inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran junjiyo halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei Allah ya kara masa yarda kuma a cikin shirinmu na yau za mu fara bayani ne kan hukunce-hukuncen sujjada a cikin sallah sai a kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. Tambaya Menene hukuncin yin sujjada da taimama akan siminti da tiles? Amsa. babu matsala wajen yin sujjada da yin taimama a kansu duk da cewa itiyaɗi kada a yi taimama a kansu. Tambaya Shin akwai matsala wajen sanya hannaye a lokacin sallah a kan tiles da ke da ramuka ƙanana? Amsa Babu matsala. Tambaya Shin akwai matsala wajen amfani da ƙasar sujada wadda ta yi baƙi sannan ta zama datti? Idan dattin da ke kan ƙasar sujadar ya yi yawa, da har zai zama shamaki tsakanin goshi da ƙasa, to sujada ta ɓaci, hakanan sallah. Tambaya. Wata mace ta kasance tana yin sujada a ƙasa wato turba, amma goshinta yana lullube da mayafi, musamman wurin sujada. Shin dole ne ta maimaita waɗannan sallolin? Amsa. ba sai ta su ba idan ba ta san shamaki ba ne lokacin sujjada tambaya Wajibi ne a sanya gaɓoɓin sujada guda bakwai a ƙasa yayin sujada, amma ba za mu iya yin haka ba saboda yanayin lafiyar mu na musamman. Kasancewar muna cikin nakasassu da suka samu raunuka a lokacin yaƙi, muna daga cikin masu amfani da keken guragu don haka don yin sallah ko dai mu ɗaga ƙasar sujada zuwa goshinmu ko kuma mu ɗora ƙasar sujada a hannun kujera mu yi sujada a kai. shin wannan aiki yana da inganci ko babu? Amsa, idan za ku iya sanya ƙasar sujjada a hannun kujera ko akan wani abu kamar tebur da makamancinsa, ku yi sujjada a kai, to sai ku yi hakan, kuma sallar ku ta inganta. Idan kuma hakan ba zai yiwu ba, to dole ne ku ɗaga ƙasa a hannuwanku kuma ku sanya goshinku a kan ƙasar sujadar. Idan kuma ba za ku iya yin ruku'u ba kwata-kwata, to sai ku sun kuyar da kanku maimakon yin sujada. Idan wannan ma ba zai yiwu ba, to ku yi nuni da idanunku. Tambaya. Menene hukuncin yin sujada kan dutsen marmara da aka lullube da ɓan harami mai ɗaukaka? Amsa. Babu wata matsala da yin sujjada a kan dutsen marmara. Tambaya. Menene hukuncin sanya wasu yatsun kafa ƙari da babban yatsa a ƙasa yayin sujjada? Amsa. Babu matsala game da hakan. Tambaya. An samar da ƙasar sujada domin sallah kuma amfaninsa yana ƙidaya adadin raka'o'i da sujada ga mai sallah kuma yana kawar da shakku. Da fatan za ku bayyana mana ra'ayinku mai daraja lura da cewa lokacin da aka sanya goshi a kai yana motsawa zuwa ƙasa saboda kasancewar ƙarƙashinsa akwai ƙarfi. Shin yin sujada a kansa yana inganta a wannan lamarin? Amsa. Idan ya kasance wurin da ake sanya goshin abin da ya halatta a yi sujada a kansa ne, kuma bayan lotsewarsa yakan tsaya cak bayan ɗora goshi a kai, to babu matsala wajen yin sujada a kansa. Tambaya Wace kafa ce za mu ɗora a kan ɗayan idan mun zo zaman hutu bayan sujada? Amsa. ana so mutum ya zauna a kan cinyarsa ta hagun ya ɗora bayan ƙafarsa na dama a cikin ƙafar hagun tambaya Menene mafi alherin zikiri bayan karatun zikirin wajibi a cikin sujjada da ruku'u? Amsa. Yana da kyau a sake maimaita zikirin wajibi kansa, har ma ya fi kyau a kammala da tilo. Baya ga haka, ana so a lokacin sujjada a ƙara da karanta salatin annabi da iyalan gidansa tsarkaka alaihimus salam da kuma addu'ar neman biyan bukatun duniya da lahira. Tambaya: Menene hukuncin shari'a a kan jin ayoyin sujada, shin saurare ta rediyo ne ko na'urar rakwadin? Amsa: Sujada tana wajaba ne a cikin abubuwan da aka ambata. Yanzu kuma za mu fara bayani ne kan abubuwan da suke bata sallah kamar haka. Tambaya: Shin sallah tana ɓaci idan mutum ya faɗi shaidar wulayar shugaban mumine Ali alaihi salam a cikin tashahud? Amsa: Sallah da Hut wanda yake ɗaya daga cikin abubuwan da ke cikinta daidai yake da waɗanda aka ambata a cikin littattafan fikihu a cikin littattafan fatoyin manyan marajiai da ake komawa gare su wajen yin aiki da fatoyinsu Allah ya ƙara yawansu don haka sai mutum ya takaita da su ya nisanci aikata wani abu ƙari a kansu ko da kuwa maganar gaskiya ce kuma ta inganta tambaya Mutum yana fama da matsalar riya a cikin ibadarsa kuma yana ƙoƙarin yaƙi da zuciyarsa, shin wannan kuma ana ganinsa a matsayin riya ne? Kuma ta yaya mutum zai guje wa riya? Amsa, duk wani aiki da za a yi don Allah ba riye ba ne, har ma da yaƙi da riya a zuciyarsa. Domin kawar da riya dole ne mutum ya yi tunani a kan girman Allah maɗaukakin sarki da ɗaukar raunin zuciyarsa na ɗan adam da kuma buƙaturarsa gare shi maɗaukakin sarki. Hakanan a bautarsa shi da sauran mutane su bayan Allah maɗaukakin sarki ne. Tambaya Yayin tarayya a cikin sallar jam'i tare da ‘yan uwa ahalus suna, ana faɗin kalmar amin da murya maɗaukakiya bayan liman ya karanta suratul hamd menene hukuncinta? Amsa, idan yin taƙiya ta hukunta yin hakan, wato faɗin amin, to babu hani kansa, idan kuma babu dalilin yin taƙiya, to faɗin bai halatta ba. Tambaya. A wani lokaci a yayin sallar farilla, muna ganin yaro yana aikata wani abu mai hatsari. Shin ya halatta mu karanta wasu kalmomi daga cikin suratul hamd ko wasu kalmomi daga wata sura ko wasu zikiri da babban murya don faɗakar da yaron ko janyo hankalin wasu a cikin gidan kan lamarin domin kawar da haɗarin? Menene hukuncin sallah idan mutum ya motsa hannu ko gira yayin sallah don faɗakar da wani mutum faruwar wani abu ko kuma amsa tambayarsa? Amsa. Idan har ɗaga murya a lokacin da ake karanta ayoyi ko zikiri domin faɗakar da wasu jama'a bai haifar da ficewa daga yanayin sallah ba, to babu matsala. Da sharaɗin ya karanta karatun sallar ce da zikirin da niyyar karatu da zikiri. Dangane da motsa hannu ko gira, dan ya kasance kaɗan ne ta yadda bai hana daidaito ko nutsuwa ko kawar da siffar sallah ba, to baya bata sallah. Tambaya Idan mutum ya yi dariya a lokacin sallah saboda tuna wata magana mai ban dariya ko kuma saboda wani abin ban dariya, shin sallarsa ta ɓaci ko a'a? Amsa. Idan dariyar ta yi sauti wato ƙyalƙyalewa da dariya kuma da gangan ne, sallah ta ɓaci. Tambaya. shin shafar fuska da hannu bayan kunuti yayin sallah yana ɓata ta? Idan yana ɓata sallah, shin ana ɗaukarsa a matsayin saɓo kuma zunubi? Amsa, bai ɓata sallah amma abin ƙi ne. Tambaya, shin ya halatta a rufe idanu yayin sallah domin buɗe su yana shagaltar da mutum daga sallah? Amsa, Babu wani dalili na hana rufe idanu, amma abin ƙi ne a wajen da ba a ruku'u ba ne. Tambaya: A lokacin sallah wasu lokuta nakan tuna yanayi na imani da kuma yanayin ruhaniya da na fuskanta a lokacin aron gama da gwamnatin ba'as ta kafirci, wanda ke taimaka mini wajen ƙara samun ƙanƙan da kai, wato tawadu'u. Shin wannan yana ɓata sallah? Amsa: baya cutar da ingancin sallah tambaya shin sallah ta ɓaci har tsawon kwanaki uku idan gaba da ƙauracewa suka shiga tsakanin mutane biyu shin azumi ma ya ɓaci amsa Ƙiyayya da saɓani tsakanin mutane biyu bai ɓata sallah ko azumi, amma wannan aiki abin zargi ne a shari'ar Musulunci. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu, a nan ne za mu jalin zamunsa, sai kuma a wani makon za mu ɗora daga inda muka tsaya, ku huta lafiya. أقولها